Demokradiyya a yau. Cikin shirin Maryam Sanda ta cancanci belin da aka bata? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ginshikin tsarin demokradiyya in ji masana shine bin doka da oda, ma'ana babu mutum ko mutum ya da tafi ƙarfin doka, kama daga shugaban ƙasa har zuwa masinja. A sassan gwamnati uku, ɓangaren zattaswa da kuma ɓangaren majalisa, masana suka ce babu ma kamar ɓangaren shari'a inda nan ne mara ƙarfi yake da ƙarfin gwiwar za a share masa hawaye idan wani mutum daban ko wani daga sassan ɓangarorin nan gwamnati guda biyu suka zalunce shi. Batu da ya kawo mu ga maudu'in shirin a yau. Yaya aka yi ne wata babbar kotun Abuja ta ba da belin Maryam Sanda wacce ake zargi da kashe mijinta Bilyamin Bello Halliru? Laifin da galibin masana shari'a suka ce ba a ba da beli amma rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ana iya bayarwa? Kamar yadda za ku yi cikin wannan shimfiɗa da Nasiru Adamu Likaya ya haɗa mana. kamar yadda kafofin labaru musamman ma Daily Nigerian suka bada labari Maryam Sanda da ake zargi da kashe mijinta Bilyaminu Bello Halliru ta shirya bikin murnar zagayowar ranar haihuwar yarta Alisha ba tare da bata lokaci ba bayan ba da belinta da babbar kotun tarayyar Najeriya Abuja ta yi wannan dai ya jawo muhawara mai zafi da nuna hushin mutane kan wannan ɗabi'ar gabanin samun belin rundunar 'yan sanda ta Abuja ta ce ta gama duk bincike kan tomar da take wa Maryam na laifin kisa because we have completed our investigation without the investigation we would have brought them anyway and that, exactly we have have done the job since the law permits that the offense for which they are standing trial, which is a screening of an offender, is a billable offense. Mun kammala bincikenmu amma kun san irin wannan shari'a ta tantance mai laifi za a iya ba da belin wanda ake tuhuma duk da haka alkali a irin wannan yanayi shine mai haƙƙin ɗaukar matsaya. In ji lauyan rundunar 'yan sandan James Idace ba. Haladu Adamu na jaridar Desert Herald na bin wannan labarin. Gaskiya wannan abu da ta yi na bikin murnar zagayen yarta ta shekara ɗaya ba ta yi daidai ba. Saboda al'umma duk suna gani irin shari'a da aka yanke mata aka ba da belinta alhalin akwai jama'a wanda suke da irin wannan aikan da suke suna nan a gidan yari shekara da shekaru wayansu a wajen suke aihuwa 'ya'yansu su girma kuma har a saka su a makaranta a karkashin gwamnati da su amma wannan aka nuna wa duniya cewa shari'a a Najeriya tana da rauni ba dan komai ba saboda dalilin cewa wannan gashi ta yi kisa ko da ma a ce mahaifin yaron ya yafe ya kamata gwamnatin Najeriya ta hukunta ta to darasi ga wa'ansu amma yanzu inda aka nuna duniya cewa shari'a ba komai bace idan kana da kuɗi ko kana da ƙarfi kana da mulki saboda su nuna duniya cewa sun yi amfani da kuɗin su da mulkin su sun fito da su kuma su ma ta ƙara nuna wa duniya abin takaici cewa ta fito maimakon ta suna ga ubangiji ta yi istighfari ta tuba ga abubuwan da ta aikata sai ya zama to gashi nan tana sharfoliyarta ta ɗauko yadda ta nuna duniya cewa ta nuna duniya cewa ƙwalelan. amma wannan eh, duk da ana shari'a ne kuma zai zama kamar zargi ne a ce kotu an yi wani abu ko an bi dare an yi wani aiki ana ci gaba da wannan shari'a ba wai ai an sake ta bane belin ta aka bayar eh, ko da belin ta aka bayar yanzu kai ne kake da al'amarin lamari dole ne ka koma ga Allah ka yi tunanin cewa fa gaskiya abin da kai aika aikan nan ka koma ka duna duniya cewa fa kana takaicin akan abun da kai babban lauya Joseph Daudu ke kare Maryam Sanda kuma ya gabatar da bayanin shayar da jaririya da juna biyu na wacce ake tuhuma da hakan ya zama dalilin bada da belin ta da Justice Yusuf Halilu yayi Nasiru da Maili Kaya murar Amurka daga Abuja Najeriya Na tambayi lauya mai zaman kansa a Abuja Modibbo Bakari shin menene ka'idar ba da beli ga wadda ake tuhuma da laifin kisa? To, bisa ga kisan kai idan kamar a dokar mu na Najeriya kamar penal court inda kisan kai ya kasu kashi biyu ne inda gangan ne babu beli sai an gama shari'a an yanke shari'a duk abin da shari'a ta zantar in hukunci ne sai mutum ya sha ɗauri in kuma an wanke shi ne shi kenan amma in kisan kai na kuskure ne to wannan ana ana iya bada beli kisan kai da ake zargin Maryam Sanda um, a kallonka daga waje a ka na lauya kisan kai ne na da gangan ko kisan kai ne na na kuskure a gargashin sashi da aka kawo ta a penal court akan kisan kai da gangan ne to ya aka yi ta samu kuma ba da ya saba ka'idoji yadda muka saba gani shin wannan shari'a ana yin shari'a nan ne tsakanin ita Maryam Sanda da ake zargi da kisan kai da iyalan mijinta ko kuma shari'a ce tsakanin ƙasa da mai kisan kai? A dama wato laifuffuka kowane irin laifi a ƙasa ko capital offense ne ko simple offense ne tsakanin mutum da hukuma ne amma su iyalai ko uwa mamaci ko kuma wanda aka aka yi ma laifi idan yana raye ko baya raye to su suna da haƙƙi a cikin shari'ar ne amma ba da su ake shari'a ba suna da haƙƙin su ce sun yafe kuma shikenan a bar magana ne kamar idan kisan kai bisa kuskure wanda za a biya diya idan suka yafe diyar su hukuma tana iya sassautawa amma kisan kai da gangan iri wannan ya idan aka yi za a ce sun yi compounding offense wato sun hada baki ba su da hurumi sai dai in gwamnati hukuma ita ma da yaddanta aka janye shari'a tun da shari'a nan da daga hukuma ake yi mm, tilas ne sai lauyin hukuma ya yarda kafin a bada beli ko alkali a kashin kansa yana iya bada beli ba tare da yardar hukuma ba a beli dama bawa ne na alkali of discretion ana kiransa discretionary powers of the court wato da alkali ne ko da ai lauya wato prosecutor wanda yake gabatar da gara shi kullum ma za a gani ba da yardarsa ake bada beli ba da wuya ya yadda musamman irin wannan magana ma wadda ta kai wannan matsayi ai bai isa ya yadda ba shi ma kansa amma dai hujjoji da aka zo aka ba da kotun ne su ne muka ga sun kamar ba su saba da hujjoji da muka saba gani ake gabatar da su a bada beli ba. tambayar da dama zama kenan an ce dalilai da lauyan ta ya bayar shine cewa an bada wannan beli ne bisa dalilai na rashin lafiya. a dokar ka lura da hukumar fursinoni na ƙasa wato prison act na 2004 ba dole ba ne idan mutum bai da lafiya sai a ba da beli in ta haka ne da wuya a samu wanda bai da lafiya ma a fursina sa'annan idan mutum bai da lafiya akwai ga'idoji da ake bi na lura da mara lafiya a fursina wato convict ko kuma prisoners uh, health akwai yadda ake yi a lura da kiwon lafiyarsa sa za a kai shi asibiti domin ita hukumar tana tallafi musamman da ake yawa da cikin bajet kowane irin abin nan na lura da yadda ake lura da abincinsu da cinsu da cansa da kuma suturansu haka kuma ake tanadi na kula da lafiyansu ba dole ba ne rashin lafiya ko juna biyu don ana haihuwa ma a cikin fursuna ba juna biyu ba hujja ba ne rashin lafiya ba hujja ba ne a bada beli a fahimtar ka ko kuma a ra'ayinka me zai sa alkali ya dauki wannan mataki ganin yadda aka yi wannan kisa to abubuwa ne na shari'u a najeriya wato idan muka koma muka bincike yadda ake gudanar da tsarukan na shari'a a najeriya ai ka san kusan komi ba abun da yake tafiya yadda ake ake tsammani ko yadda ake so kuma yadda doka take tanadi so don haka wannan sabanin abun da muka saba gani to kaga bisa ga criminal administration justice act na 2015 dokar da aka tsara na gaggauta da tsara da shari'u da suke gaban kotuna wanda kusan alkalai yanzu ba su shiga hawatar da shi ba bisa ga wannan irin shari'a ce wadda bai kamata ba ma tafi cikin sati uku ko wata ɗaya ma za a ga wannan shari'ar gaba ɗayanta a kotun farko to an yadda za a yi duka an samu belin ta shi maganar belin ma ba a fara ba kwanta ba an fara magana a'a jinin da aka kawo ko jinin mamaci ne ko ba nasa ba to an fara karkatar da wasu abubuwa an shigo da abubuwa daban-daban ana so kuma a kawo wasu irin ire-iren waɗannan abubuwa wanda za a fara zargin su loyi loyi ma gabaki ɗaya yanzu da ma'aikatan shari'ar to kaga gabaki ɗaya ma za a ɗauka abin da ake faɗa game da mudin kusan ko da na san yawanci ba gaskiya bane amma kuma ai ana so a gaskatar da masu tuhuma cewa mu ma muna da hannu a cikin ta ko kuma taɓarɓarewa harkar shari'a a ƙasa. Um, bari Samodibo Bakari menene ra'ayinka game da abin da Maryam Sanda ta yi bayan fitowanta da kwana ɗaya sai ta haɗa liyafa wai eh, bikin cika shekara guda na ƴarta kuma ta wallafa um, hotunan to a dandalin yanar gizo. Eh wannan yana nuna cewa dama kisan ta yi shi da gangan kenan abin da ake so a wato yana ƙara lalata ma kariya da ake nema a yi mata a gaban shari'a cewa an yi abun ba wato lokacin da ta yi kisan kai din ba cikin hankalinta take ba ko kuma to yanzu kaga ya nuna kenan ba ta yi nadama ba akan abin da ke faruwa to kaga character evidence wato wato shaida na hali ma yanzu yana iya shiga a cikin shirin da za a gabatar kenan a gaban shari'a Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan, sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin Nasiru Adamu Ilikaya da lauya Modibbo Bakari da kuma Cubahiro Dodo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.